نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرع لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah ta'ala da ya kaddara don ba a cikin wannan masallaci mai albarka masallacin da ke karkashin santa ta markazul imamin bukhari da ke unguwar rijiyar zaki a birnin kano mun haɗu don ci gaba da karatunmu na tafsirin alkur'ani mai girma a wannan yammaci na a talatin a na sha biyar ga watan a ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1439 wanda ya daidai da 31 ko 31 ga watan mayu shekara ta 2018 miladiyya jiya a karatunmu mun tsaya a ƙarshen aya ta 89 faɗin Allah ta'ala a ah, la yu'akhidukum Allahu billahi fi aimanikun walakin yi yu'akhidukum bima aqadtumul ayman ya kuma cikin falala Allah da za mu tashi farkon aya ta 90 a cikin wannan sura mai albarka suratul ma'ida fanin Allah ta'ala ya ayyuhal ladina amanu innamal khamru wal maisiru wal wal azlam fatan mu Allah ta'ala ya fahimtar da muayoyin ayoyin yayi mana gamdakatar wajen aiki da su sai Allah ya ce a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim ya ce ya ayyuhal na amanu ya ku waɗanda kuka yi imani Inna khamru wal maisir kadai abin sani giya wal maisiru da caca wal ansabu da kuma duwatsu na gumaka wal azlam da kuma kibau rijisun min amali shaitan kazanta ce daga cikin aikin shaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun ku nisance shi la'allakum tuflihun mana sai ku rabauta idan kun nisanci waɗannan abubuwa Allah ta'ala ya ce inna ma yuridu shaitanu an yuqi a bainakum al'adawata wal baghdha kadai abinda shaitan yake nufi shine ya jefa ya jefa gaba da kiyayya a tsakaninku fil maisir ta hanyar giya da kuma tata wa kuma an zikrillahi wa anisala kuma ya tare ku ga barin zikirin Allah da kuma barin sallah mana ya hana ku ambatan Allah ya hana ku yin sallah Allah ta'ala ce fa an antum shin kuɗin masu haduwa ne ku bar waɗannan abubuwa da Allah madaukin sarki yace ku nisanta Allah ta'ala ya ce wa Allah ku yi wa Allah ɗa'a, wa ati'ur rasula ku yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ɗa'a, wahdaru ku kiyaye Allah ta'ala ce fainta wallaitu, idan kun juya baya fa'alamu ku sani annama ala rasulina albalagul mubin kade nauyin da yake akan manzon mu shine albalagul mubin shine isar da saƙon da kuma yin bayani in ya isar yayi bayani shi kenan ya gama sauke nauyin da yake a kansa. in Allah ta'ala ya tashi kamawa ku zai kama idan mun kalli wannan aya malamai na cewa iya daga cikin dalilin saukarta hadisin da ya zo cikin musnad na Imam Ahmad da kuma sunanu Abi Dawud da sunanu Tirmidhi hadisin da Ahmad Muhammad Shakir ya inganta isnadin da ke cikin musnad na Imam Ahmad sannan ka Sheikhul Albani ya inganta hadisin cewa wata rana Sayyidina Umar bai gamsu da al'amarin giya ba sai addu'a ya ce Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan shafiya ya ce ya ubangiji kai mana bayani game da giya bayani cikakke domin tana tafiya da hankali kuma tana lalata dukiya wannan shine aka saukar da ayar yas'alunaka na khamri wal maisir qul fihi ma kabirun wa manafi'u lin nas wa ifmuhuma akbaru min naf'ihima cewa suna tambaye ka game da giya da kuma tata Allah ce kul fihima ismun kabirun ka gaya musu a ciki akwai zunubi mai girma amma wa manafi'u linnas akwai amfani ga mutane a daidai lokacin da wannan aka aka saukar da wannan aya sai suka ringa cewa bari mu kyale zunubin sai mu amfani da manafi'u naka haka sayyidina Umar dai kamar yadda hadisin ya nuna dalilin saukar ayar sai na umar bai samu gamsuwa ba har ya ƙara cewa allahumma bayyin lana fil khamri bayanan shafiya ya ubangiji kai mana bayani kai mana bayani game da giya bayani warkakke don giya tana tafiya da hankali tana lalata dukiya muna ganewa wanda a daidai lokacin kuma an samu wasu daga cikin sabai sun yi sallah a gidan abu talha wanda an sai na ali dan abi talib ko abdurrahman ibn auf ko dukansu a sallar sun ce qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta ta'budun bayan sun sha giya mana muna bautatawa abinda kuke bautatawa daga nan sai aka saukar da aya tare da waccan addu'a ta sayyidina umar ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun ya ku wadanda kuka imani kada ku kusanci sallah alhali kuna cikin maye na giyar da kuka sha ba wai an haramta bane abin da aka haramta yanzu shine ka sha ka je ka fara sallah kana yin maye amma da zaka sha kayarka sannan kuma ka jira mayen ya tafi kafin lokacin sallah ka je kai sallah wannan baka saba ma Allah a daidai wannan lokaci ina ba ta an gane amma duk da haka sayyidina Umar ya addu'a ya ce Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan shafiya ya ubangiji yi mana bayani game da giya bayanin da zai warkar don giya tana tafiya da hankali sannan giya kuma tana lalata dukiya a nan Allah ya saukar da wannan ayati suratul ma'ida ya ayyuhal ladina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun min amali shaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun ina ba ta an gane malamai suka ce wannan hadisi shine dalilin saukar wannan aya ta ya ayyuhal ladina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab sa'ad ibn abi waqqas ya rawaito hadisi wanda imam muslim ya fitar da wannan hadisi cewa wata rana sa'ad ibn abi waqqas ya je ya ga waɗansu mutanen madina suna shan giya kafin haramta ta shi ma sai ya je ya sha tare da su da ya yi sai ya fara ziga muhajir yana ko yana kushe ansar aka samu wani daga cikin ansar wato shi ma tunda ya shaye da ki Sa'ad ibn Abi Waqqas har ya fasa masa hanci ya tsaga masa hanci ya ina ba ta gane sai aka ce anan ma aka saukar da wannan ayar innamal khamru wal maisir wal ansab wal ajlamu rijsun min amali shaytan malamai suke cewa shin za a iya samun aya guda daya dalilin saukarta kuma ya zama biyu ko sama da biyu aka ce kwarai wannan yana faruwa domin ana saukar da wata ayar muna ganewa ana saukar da wata ayar akan wani dalili sannan wani dalilin ma na faruwa da yake da alaƙa wannan ayar kuma sai a sake saukar da ita ina fatan mun gane dan a gane cewa ta shafi wancan dalilin ta shafi wannan dalilin ta shafi dukkan wata matsala da take da alaƙa da irin wannan dalilin muna gane ha to kaga anan Allah madauki sarki ya haramta me ya haramta mana giya Allah tabaaraka ta'ala ya haramta giya don haka an samu hadisai da dama daga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da suke haramta giya ya inganta cikin hadisun bukari da muslim daga umar ɗan kakab Allah ya ƙara masa yadda annahu kala fi ya ala mimbari rasulillahi sallallahu alaihi wasallam umar ya faɗa a khutbarsa akan mumbarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mai mumbarin shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan yayi wafati sai sayyidina Abubakar bayan yayi wafati kuma sai sayyidina Umar sayyidina Umar ya fada akan wannan mumbari mai girma yace ayyuhan nas ya ku mutane innahu nazala tahrimul khamri wa hiya min khamsatin yace ku sani an saukar da hanumcin giya amma giya ana samunta ne daga abubuwa guda biyar al'inabu shine inabi watamr da dabino wala asal da zuma wala hinqa wa sha'ir da alkama amma sai yace wal ma kamar al’akla giya giya da ake nufi da alkhamru giya shi ne duk abin da zai lullube wa ɗan hankali ya ringa yin wani aiki saɓanin hankalinsa wannan giya ne amma su laraba suna yanci daga abubuwa guda biyar nan amma ga sun ƙaru a halin yanzu ko ba ka ba don haka addinin musulunci ba wai giya kawai ya haramta ba a'a duk abin da zai sa maye sunansa giya kuma duk abin da zai sa maye addinin musulunci ya hana shi wannan yasa a hadisin ummu salama matar annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin da ya zo cikin musnad na imamu ahmad wanda hafizul iraqi yace isnadin hadisin sahihi ne haka imamu suyuti yace hadisin sahihi ne a cikin jami'us sagir ina batun mun gane take cewa naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an kulli muskirin wa muftirin annabi sallallahu alaihi wasallama yayi hani ga dukkan muskir duk abin da zai sa maye annabi ya hana ka duk abin da zai taba ma gabbai ko ya sa su kasala ko ya sa su kara karfi shi ma wannan maye ne an hana kasashe misali yanzu idan ka sha kwayar baliyan za ta karya ma wato jikinka sannan ka fara bacci amma idan ka sha tramol kuma da ganin sai ka dabba rawa da gudu ka je ka dawo baka san ka je ka dawo ba muna gane shi yasa duk abin da zai gusan ba da hankali da duk abin da zaka sha jikinka ya sanyi da duk abin da zaka sa ƙara ƙarfi sama da nada addinin musulunci ya hana dan yana cikin mukaddarat yana cikin ababen kayan shaye-shaye kayan maye wanda yasa a hadisin da ya zo cikin sunan Abi Dawud annabi sallallahu alaihi wasallam ce ma askara kathiruhu fa qaliluhu haram duk abin da zai sa mai kadan dinsa da mai yawan sa haramun muna gane duk abin da zai sa mai kadan dinsa da mai yawan sa haramun dan haka duk wani abu da zai sa mai yana cikin mai sunan giya shi sa Allah ya haramta ce ce innamal khamru wal maisir muna ganewa wannan ya sa ya inganta daga hadisin abdullahi dan umar hadisin da ya zo cikin musnad na imam ahmad da sunan abi dawud wanda hadisin hasan ne li shawahidi hadisi ne hasan na bata mun gane annabi sallallahu alaihi yake cewa lu'inatil khamru ala ashrati wujuhin an tsine wa giya ta fuskoki guda goma a fuska goma nan dukkan abin da ke alaka da giya a cikin fuskokin nan guda goma an tsine mai albarka na daya lu'inatil khamru bi'ainiha ita giyar Allah an ce ta a karan kanta duk abin da zai sa kamaye la'ananne ne tsinanne ne a gurin Allah tabaaraka wa ta'ala Allah mun gane wannan to me yasa dan adam zai dauki abin da Allah ya tsinewa kuma ya je zuba a cikin sa ya dan adam zai dauki abin da Allah ya tsinewa sannan ya sashi a cikin hancin sa ya dan adam zai dauki abin da Allah ya tsinewa ya sha ko ya ce ina bata mun gane sannan wa sharibiha duk mai shan giya ko shan kayan maye shi ma Allah ya tsine mai albarka wasaqiha haka wanda yake shayar da wasu yana aiki a kullab idan an siya yazo ya zuwa musu a kwalba su dauka su sha shi ma wannan la'ananne ne a gurin Allah sannan wa ba'iha wa mufta'iha da mai siyanta da mai siyar da ita su biyun nan duka tsinanu nuni a gurin Allah wa asiraha wa mu'tasiraha da mai tatso din da abin da aka tatso giya din da shi da an tsine musu albarka wa hamilha da wanda yayi da kwanta wal mahmulata ilai da wanda aka dauko za a wa duk wannan su ma Allah ya tsine musu albarka wa akilu samaniha haka duk mai cin kudin giya ko kayan maye shi ma an tsine mai albarka muna ganewa ba ka da wata fuska da zaka yi mu'amala da giya ko kayan maye kuma ka ji cewa ka ci bilis kuma ka zauna lafiya amma duk da haka ai annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana cewa a ƙarshen zamani za a ringa kokarin mahalatta giya din sannan yana daga cikin alamar tashin alkiyama yawan shan kayan maye da Allah muna gane ha shi sa a hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda hadisi riwayar Bukhari da Muslim annabi sallallahu alaihi wasallama Aisha ta ce na annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama tijaratal khamri annabi sallama ya hana kasuwancin giya ka siya ko a siyar ma wannan haramun ne a cikin koyarwa addinin musulunci muna gane a hadisin abdullahi dan abbas hadisin da ya zo cikin musnad na imam ahmad da sunan abi dawud annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa nahan abdullahi dan abbas yake cewa nahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an maharil baghi wa thamanil kalbi wa thamanil khamri annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana mutum ya ci kudin karuwa me kudin karuwa kudin karuwa haramun ita ce ta zinan haramun ne ta ci kudin balle ta ba wani kuma ya je ci dala muna gana idan aka je aka yi zina da mace ta aikata haramci kuma in ta ci kudin ma kuma ta yi haramci wannan laifi ne guda biyu ga ta je ta yi zina ga ta ci kudin zina wanda dukansu wannan haramun ne Allah ce wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila kaga wannan ayat ta haramta yin zina ayyace az-zaniyatu waz-zani fajlidu kull wahidin minhuma mi'ata jalda wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad adhabuhuma ila akhir al-aya to yin shan giya haramun ne sannan bayan an gama zinar da ita an bata kuɗi su ma wannan kuɗin kuma haramun ne ta ce su misali ta inda za a gane a samu mazinata guda biyu mata duka da suka yi zina sai aka ba su kuɗi ɗaya sai ta karɓi kuɗin ta sai kaza to laifin ta biyu ga ta yi zina ga ta yi amfani da kuɗin zina ta sai kaza ta ci amma ɗayar da aka ba ta kuɗin ba ta ci ba to kaga wannan laifin ta ɗaya ne shi ne laifin zina ba ta da laifin cewa ta ci kuɗin zina muna gane ha shi sa na taɓa gaya mana ingila suke da wata doka indivitatis assumption ina jin ko wani a makamanta ita wannan dokar sun ce duwani wani relationship ana gina shi ne a kan ƙa'idar contract ba a samun relationship tsakanin wane da wane sai an samu abin da ya kira wannan consensus ad idem meeting of minds misali sai zuciyar mace da zuciyar namiji ta zo daya sannan suke zuwa su zina kaga an samu meeting of minds an samu consensus ad idem ko ba haka ba da haka sai suka ce wannan contract kenan to shi kuma a contract suna da wani abu da suke kira consideration consideration shine kai abin da zakai shine consideration da zakai furnishing ka bayar ni ma abin da zan yi a cikin wannan contract din shine consideration a misali wannan wayar ta wace sai malam ya zo zai siya sai na sayo da malam naira dubu daya kaga consideration malam a cikin wannan contract din shine kawo dubu daya in ya kawo min dubu daya ya bayar da nasa consideration ni kuma zan dauki waya in bashi bashi wayan nan wayan nan ita consideration dina ina fatan mun gane shi muke kiran sa iwan manfa'a amfani misali yanzu idan mutum ya zo ya share kasa kira wani kace ya share ma masai kaga wannan shine iward ɗinsa shine consideration ɗinsa in ya gama kuma ka ɗauki kuɗi ka ba shi kuma shine consideration ɗinka ina batan mun gane mana canjin manfa'a ko na yi ma amfani kai ma ka yi min amfani to su wannan dokar ta suka ingila sai suka ce ba wai zina ce haramun ba su wannan zina a gurinsu ya halatta idan mace da namiji suka je suka yi zina fine and good amma na gama a gurinsu ba to inda laifin yake Shi ne wani ya ba wani kuɗi suka ce ai yanzu idan namiji ya zo ya zina da mace sai ya ɗauki kuɗi ya bata ya bayar da double conservation waye ita kuma ta bayar da single consideration ina ba mun gane da aka ta ce riba ko ba ka bane ai riba akwai ta jinkiri akwai ta ƙara ma da aka to an samu ribal fadli a gurin su a anan ne laifin ya shigo ka ga hatta hatta su masu sun bambance tsakanin zina da kuma kudin zina ko ba haka ba kamar yadda yake haka a addini to da haka saboda munin giya zaga ta a zamanin jahiliya mutane da dama suna nesanta giya ka kalli kisar kais ibn asim tun zamanin jahiliya kais ibn asim ya haramta wa kansa giya dalilin da yasa ya haramta kansa giya shi ne wata rana da ya sha giya kawai sai zo yana neman yarsa a wata maganar aka ce kanwarsa uwa ɗaya uba ɗaya sai zo yana neman ta zai yi zina da ita bayan ya dawo hanyacinsa sai aka ce qais ibn asim ka san me ya faru yace bai sani ba aka ce yarka fa ka zo nema a wata magana kuma a kanwarka uwa ɗaya uba ɗaya ka zo kana neman za ka yi zina da isa daga nan ya ji ciwon abin sai ya haramta wa kansa giya ya ce giya tana kai mutum zuwa ga abin da zai zubar da mutuncinsa wannan ba wai dokar Allah ya kalla ba munin giya ya kalla kawai ya ce ba zai yi ba muna gane ba. shi sa wani bawan Allah al-Abbas ibn marjas shi wannan bawan Allah dalilin da yasa tun zamanin jahiliya ya daina shan giya shi shugaba ne na al'umma aka ce mai me yasa baya shan giya yace a'a ba zan sha ba yace ai ni da nake shugaba na al'umma idan na sha giya kuma sai in dawo koma bayan al'umma domin nan ina maganganu ina tambele ina kaza abubuwan da ba su dace ba Muhammad Aliyu Sallabi a cikin littafin da yana tarihin Sayyidina Abubakar ya kawo a cikin tarihin Sayyidina Abubakar Sayyidina Abubakar bai taba shan giya ba tun daga zamanin jahiliya har zuwan musulunci bai taba shan giya ba me dalilin da sai na abubakar bai taba shan giya ba aka ce wata rana ya fito sai ga wani bawan Allah a juji ya sha giya da bawan Allah nan ya sha giya a juji da haka sai sai na abubakar ya ga bawan Allah nan sai mutumin ne je sa hannunsa a cikin kashi sai ya ɗebo sai ya tawo bakin sai juwari sai ya mayar sai na bakari sai haka mashayin giya yake to har abada ba zai sha giya ba mana ana so annama cewa tun zamanin jahiliya giya haramun ci mana an nace haramun ne mutane suna haramta wa kansu da kansu cewa ba za su sha wannan giyar ba saboda me saboda wannan giyar tana haifar da wa dan adam kuma baya a cikin rayuwarsa muna ganewa ai ya ishe gane cewa giya mummunan abu ce an kira ta da ummul khaba'ith bayan an kira ta da umul kaba'id an kira ta da miftahu kulli shar ita ce kofar duk wani sharri tana sa gaba tana sa kiyayya shi sa Allah madauki sarki ce innamal khamru lallai abin sani ita giya wal maisiru da tata ta tana cutarwa domin zaka rasa dukiyarka zaka rasa gidanka zaka rasa mutuncinka sannan za ta haɗa ka a rigima gaba da ƙiyayya da abokan adawa da abokan cacarka giya ita ma haramun ne wal da al malamai suka ce al duwatsu ne da suke sassaƙa su sai su zo su ringa yin yanka akai don neman kusanci zuwa ga gumakansu sai aka ce wannan gumakan ma an haramta su ko dai mufrad sai zama nisab jam'in sai zama nusuf ko kuma mufradin sai zama nusub jam'in sai zama al'ansa ina fatan mun gane da haka duwatsu ne falalan duwatsu da suke zuwa su yanka a gurin me yasa suke yanka a kansu shine dan neman kusanci zuwa ga Allah mana abuduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa muna gane shi ma wannan haramun ne wal azlam da kibau wal azlam a da kibau su waɗannan kibau ne da suke yin amfani da su wajen neman sa'a da kuma wajen yin caca wani lokacin da wannan kibau ɗin suke yin caja in yi nuna kaza na ci in yi nuna kaza ka ci sannan wani lokacin yana nuna a sa'a ko rashin sa'a suna yin duba da shi shi sa ce hurri matsalai maitatu waddam wa lahmul ziri wa ma uhilla li lahibe llahi bi wal munkhaniqatu wal wal natiha وما أكل السبع إلا ما زكيتم وما ضبها على النسك وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق تو الاستسقام بالأزلام neman wato yin amfani da kibau yin rabo da kibau shine neman nasara da kibau aka ce zamanin jahiliya idan mutum zai abu sai ya je a mai duba da wannan kibau din su kibar nan guda biyu ne ɗaya an rubuta mata amara ni rabbi ɗaya kuma an rubuta mata na hani rabbi idan ka zaka al'amari sai ka je mai duban sai zuwa wannan kiban guda biyu ko sai ka ɗauki ɗaya a cikin biyu. kana ɗauko ƙwaya ɗaya sai ka ga an rubuta amara ni rabbi to je ka ita yi akwai nasara idan ka ɗauko kibiyar ka ga an rubuta na hani rabbi to karka yi ubangijinka ya haɗa ka babu sa'a sai aka ce to yin amfani da wannan kibo din haramun muna gane ba. shi sa hatta a zamanin jahiliyar ma ba kowa ba ne yadda imrul qais ai an kashe mahaifinsa da kashe mahaifinsa sai je zai dauki fansa da ya tafi daukan wannan fansa din sai ya ce bari ya je wannan duban da wannan kibo din yana zuwa ana masa ya zaro ɗaya yana zarowa sai ya ga an rubuta na hani rabbi ya ce to don ba ubanka ba ne na ga junumin na hani rabbi da yake ba ubanka ba ne shi shi ne na hani rabbi amma inda ubanka ne kuma amana ne rabbi ko ba ka ba kaga shi ma bai yadda ba wai shi sa wani yake cewa wai la'amurka ma ta dire dawaribu bilhasa wala zajiratu tsairi mallahu fa'ilu ko mallahu Sani? saluhunna in kazzabtumuni matal fata yabuqul manaya aw matal waqi yake cewa na rantsi da rayuwarka muna gana yace ma da dawarib bil hasa yace kai masu yin duba da tsakon kwani a wurga in tayi kaza kaza ne in ba bace kaza ba kaza ne yace to masu irin wannan duban da su da masu zajiratu tsayi wanda wani in zai yi wani al'amarin wato tsuntsuwa zai kamo ya mata iya kulambocin da zai mata sai ya sake ta in ta yi inda yake ganin nan ne nasara misali a ce sun ɗauki gabas ita ce nasara in ta yi gabas to al'amarin akwai nasara amma in ta yi ma al'amarin ba nasara shi sa wannan mawaƙin ya ce da wato masu yin duba da tsakuwa da masu yin duba da tsuntsaye ai musamman Sani'u, sani abinda Allah zai yi ba a nan gaba ko sun sani har ma ce saluhunna ku tambaye su mana in muni in sun karyata ni sun ce sun sani sai suka ce matal fata yadukul manaya sai su faɗi yaushe saurayi zai mutu sai kallon zaure sai yau zaka mutu ko gobe aw matal gaitu waqi'u ko kuma su faɗi ga ranar za a fara yi ruwan sama kaga duk wannan ba za su yi ba kuma wannan wakan na zamanin jahiliya ne in ba mata ba ina jin baitukan lafid ne ko kaga dan haka kaga su kansu ba su yadda ba to shi kuma duba ba sai irin wannan ba ana yin duba da alkur'ani eh za ga mutane suna duba da alkur'ani sai amma haka a ce bude kana budewa haka kaga nan daga wai da adaqna an-nasa rahmatan min ba'di a masatuhum sai malamin yace akwai nasara inda an yi maganar rahama amma da zaka budo farkon page aga kuzuhu fagulluhu thumma al-jahima sallu sai ce babu sa'a sannan suna da wani littafi da suke siyarwa a kasuwa sunayen annabawa ne guda 25 in kaje gurin malaman tsubbu sai sai karanta fatiha ka rufe idan ka kai haka akan anyo annabawan gida-gida ka rufe idan karanta fatiha sai kai haka kana daga za ga ko annabi idris ko annabi waye to a ciki akwai bayanin sa annabi ne guda ba sai ka dace za ka yi asarar miliyan kaza za a karye kayan kaza su mutu wai da a hanyar duba wani kuma sai a ce ma za ka yi kaza za ka yi kaza za ka yi kaza za ka je maka za ka yi waye da sauransu ka gonar duba ne dala baka ba suna yin duba da wuri a wuri ga wuri shi ma ana yin duba da shi suna yin duba da ƙasa ana yin duba da ƙasa a wani abu da suke kira irin su in case su ji su rayya sai a ce idan ta fada gidan biyu ko gidan uku to ba akwai matsala muna gane ha duk wannan hanyoyi ne da ake yi na duba kuma dukkan su haramun shi sai inganta hadisi annabi wasallam ya ce duk wanda ya je gurin dan duba ya bashi labari kuma ya gaskata shi to faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam wannan ya kafircewa abin da aka sauko alaihi wasallam na addini da qur'ani amma idan ka je kawai dan kaga abin da yake yi a kai ba zuwa kai ba ka je ne kaga dan abin da yake yi da Allah muna gane to na kuma sallaka ta kwana arba'in babu la Allah hadda sallaka ta Ramadan 30 sai a jona da Shawwal kwana 10 duk babu muna gane kuma inda gaske ne dan duba ya san me yake dubowa me yasa ba zai gano ran da zai mutu ba shi sa mutane da yawa da suke zuwa suna bin yan duba da yan tsubu cutar ake yi yan sai gaje gurin dan tsubu shi dan tsubuna ma ji abin da yake zai kalli ya kake motan ma sai an kalli da wa ka zo muna gane na misali wani ya zo da c-class mercedes wani ya zo da prado kaga ba su ɗaya ba tun da prado akwai prado ta miliyan 60 ma kaga ba da mutum ya zo da motan miliyan 60 wani ya zo da motan miliyan 3 ɗan dubai musu caji ɗaya wancan sai ya caje shi kamar miliyan 5 wannan kuma sai ya caje shi kamar dubu ɗari biyar kuma dukkan su matsalar su ɗaya ce sannan wani idan ya tashi mawa sai ce ka samo shadda fara ya ji goma kamar guda shida kaga ya yi ɗinkin sakala shida ko ba ka ba sannan ya ci ma kawo rago farisal kullum tambayar da za kanka mai bambanci tsakanin rago farisal da baki wulik da kuma wanda yake akwai fari akwai baki a cikinsa mai bambanci fata ce amma an fere su din naman iri ɗaya ne da aka ba wanda ya fi yanka rago ya ci kayan ciki a mai soye a gidansa irin ɗan tsubu kuma ƙarya yake ma kuma ƙarya yake ma kuma ka da yana ma ƙarya kuma ka yadda shi ne ƙarshen wato tabewa da aka wani sa'in sai su biya ma kuma abubuwan da yawa da suke yi kafirci ne in kai da shi ma kuma kafirci ne wani abin zaurance ne kaji mace na kala ya shaytanu a ya shaytanu ya rafi aljin kaga shaydan ba kake roƙa an ce wa idza sa'alta fas'alillah dai karshe kaje kana roƙon wa shaydan wani gurin abun kuma idan ka fade shi kayi ridda matakar ka kudurce wannan abin da ka faɗa ridda ne sai ma kafaru kafara Allah kafiruna kufrahu zalamu zalama Allah zalimuna zulmahu fasaku lahu fasiku fasiquna fuskahu wani abin kuma zaurance ne baka san me ake faɗa ba misali a ce ma ahum saqaqun halun yasun kaga baka san me ake faɗa ba dan wannan ba larabci bane ko a ce ma tarhim marhim halhim tarfa tarfa'u sarasi tasri kaga wannan zaurance ne wanda iya daga cikin advantage na makaranta allo in kai makaranta allo sai koyi waɗannan abubuwa a yana ba ta gane daga ba sai ka watsa musu kayan su ko ba haka ba sai ka watsa musu kayan su amma lokacin da ka zo suna kana magana sun san me kake faɗa sun sani ko malamin tsoro ba su da imani mun ta faɗa da wani malaminmu arne ya zo gurinsa na rubuta mai alam na shira a tafin kabasa sanace gaskiya ba zan iya ba rubuta ne alam na shira a tafin kafa ya wanke kuma ya sha arne baya sallah wannan kaɗan ne daga cikin abin da suke akwai waɗanda idan zakewa su ta yi zakewa mastazo ta yi magana a kan kishiya ko za a mata aure sai sun yi mata rubutu a kewayen farjinta sai da ce fitsari na farko da za ta ta je ta wanke wannan rubutun da wannan ruwan fitsarin da wannan ruwan ta sha ta ba mijin ya sha wani ma idan ya rena mace hankali abinda zai gamar cewa eh maganin ba zai yi ba sai an samu ruwan namiji da kuma ruwan mace kuma wannan ruwan namijin da wannan ruwan macen labudda ya zama nasa da nata kaga zai zina da ita kenan zai zina da ita kenan abin yayi yawa na je kotu wata rana sai na goni case case din bai fi faruwa ba kai ma za ka bai faru da yawa ba wani siya ne su biyu talauci yana damus wannan case din a garin kano aka yi shi sai suka je guri irin 'yan tsubbu sai suka ba su asirin cewa inda suna son su fita da ƙangin da suke ciki na talauci to baban yarinyar ya yi zinar ita kuma uwar ta yadda kuma uban ya yadda gidansu irin kowa da ɓangarensa ne uwar ita take gadin ɓangarensu don kan lokacin da uban yake zina da ɗansa wani ya zo ya gansu wannan dishari na tsubu ne abubuwan suna da yawa Allah ta'ala ya ce innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam sai ya ce rijisun min amali shaitan ya ce wannan kazanta ce daga aikin shaitan fajitanibuhu ku nesance shi me yasa Allah ta'ala bai ce ku nesance su ba tun daga alkamru ga almaisiru ga al'ansabu ga al'azlam an samu jami'i ko ba a samu ba amma sai malamai suka ce ai duka Allah ta'ala ya hada su sai ce rijisun min amali shaytan kazanta ce daga cikin aikin shaytan sai Allah ya ce fajtanibuhu ma'ana ku ne san ci rijisun min amali shaytan muna gane ha kaga abinda za gane da alhamdu da almaisiru da al'ansab da al'azlam rijisun ne min amali shaytan in ka hada su to sai Allah ya ce fajtanibuhu ayyana nufin fajtanibu rijisun min amali shaytan ku nisanci kazantar nan wacce take daga aikin shaitan ne la'allakum tuflihuna sai ku rabauta idan kun nisance shi muna ganewa da wannan malamai sai suka ce giya a karan kanta jisa ce ko ba na ba wace abinda nake so na ce yanzu idan giya ta zo taɓa mata tufafi in za ka yi sallah sai ka wanke ko ba za ka wanke ba kaga idan jisa ce sai ka wanke in ba na jisa bace kuma ba za ka wanke ba jamhurin malamai suka ce giya na jisa ce in ta taba ka sai ka wanke amma wasu daga cikin malamai suka ce a giya ba na jisa bace kuma sun kawo dalilai na daga cikin dalilai su suka ce dan an haramta abu baya nuna wannan abun kuma ya zama da jisa muna gane dan an haramta abu baya haram nuna wannan abun kuma ya zama mai najasa amma in da aka ci abu najasa ne to kuma haramun an haramta alhariri ga maza haka ne ko ba haka ba to kenan in ya taba ka ya zama me ya zama to gurin da ya taba sai ka wanke kare idan yi ma lallage sai ka wanke su bakwai idan kare zo ya wunkare taba ma tufafi sai ka wanke sai ka wanke to ji irin waɗannan abuwa su za ka ringa ɗaukowa suka faɗi wannan maganar a ciki sannan sun faɗi magana ta biyu cewa kalmar rijis tana nufin ƙazanta tana nufin kafirci tana nufin wasa da haka ba tana nufin kalmar najasa ba ne muna gane ha sun faɗi dalilai da dama da suke ganin cewa giya ba najasa ba ce ina ba ta mun gane haramun ce amma ba da ba ce, amma da mursun ce haramun ce kuma da jisa ce wallahu ta'ala alam sai Allah ya ce inna ma yuridu shaytan kaɗai abin sani shaydan yana nufin an yuqi bainakum al'adawata wal Shi shine ya jefa a tsakaninku al'adawa ƙiyayya wal da kuma gaba yana so ya sanya ƙiyayya da gaba a tsakaninku ku zama kuna kin juna kuma kuna gaba da juna kuma wannan shi ne abin da ke faruwa tsakanin mashaya kullum suna cikin fada suna cikin tashin hankali da haka jin mutanen da suke so su tabbatar da koyarwa ta addinin musulunci ta yan wantaka ta innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum sai sun janye daga shan giya sannan Allah ta'ala ya ce wa yusuddakum an dhikrillahi wa anis sala sannan shedan yana son ya kange ku daga zikirin Allah ya kange ku daga yin sallah Ma'ana abin da ake so a ce shaidan baya son yaga kuna zikiri shaidan baya so yaga kuna sallah domin dukkan wannan suna zama katanga ga bawa daga sharrin shaidan hadisai da dama sun nuna wannan cewa in kana neman kariya ga shaidan ga azkar din da zaka ringa yi in kana neman kusanci ga Allah ga sallolin da zaka ringa yi inna salata tanha anil fashai wal munkar Salla tana hana ka aikata alfasha tana hana ka aikata munkari shi shi ake dan baya so kai salla shine waye yasudda kuma an zikrillahi wa anis sala fa hal antum muntahun shin ku din zaka zaku hannu suka ce intahaina ya rabb mun dena ya ubangiji tabaaraka wa ta'ala wanda yasa ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Abdullahi dan Amr dan As Allah ya kara musu ya Allah ya kara musu yadda daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama qala yace annabi sallallahu alaihi yake cewa man taraka salata sukran marratan wahidatan faka'annama kana lahu dunya wa ma 'alaiha fasulibaha wai duk mutumin da ya bar sallah mana maye yasa ya bar sallah yake yin a lokaci to wannan mutumin ka san misalin asarar da ya inji annabi ya yace misali shine kamar mutumin da yake da duniya ne da abin da ke cikin ta kaddara a ce bari ma misali da kano kawai wanda hankalinka zai fi ba, bari ma misali da iyari jan zaki da tsorayi babba da ungogo bai da rimin gata a ce da da unguwar wambai da rimin gata da tsorayi babba da rijiyar zaki duk abin da ke cikinsu naka ne su din a matsayinsu na fili naka ne duka gine-gine da kadarorin da suke ciki a matsayin naka suke lalla kana da kuɗi da yawa ko baka da shi to aka ce duk mutumin da ya je sha maye wannan mayan ya hana shi ya sallah akan lokaci saboda yana cikin maye to misalinsa kamar misalin mutumin da yake da duniya ne gaba ɗayanta da abin da ke cikinta sannan ya zo ya rasa su shi ne asarar da mutum ya yi mai amfani shan kayan maye ya ce wa mantara kassalata sukura na arba'a marar in ku ka bari har sau hudu a rayuwarka kana haqqan 'ala Allah wannan haƙƙi ne akan Allah an hu min tinatil khabal Allah zai shayar da shi daga taɓon khabal sahabbai suka ce wa matsinatul khabal menene taɓo na khabal ya ma'aikin Allah qala usaratu ahli jahannam shine kazanta ko kuma gumi na 'yan wutar jahannama shine abin da za a ringa shayar da shi kaga ashe shan akwai matsala wannan hadisin hadisi ne da yake cikin musnad na Imam Ahmad kuma hadisi ne hasan ya inganta daga Annabi sallallahu alaihi wasallam Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Abdullahi ibn Umar yake cewa anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qaal Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama yace Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yace man sharibal kamra duk wanda ya sha giya fi duniya a gidan duniya thumma lam yatub minha sannan har ya mutu bai tura ba hurimaha fil akhirah za a haramta masa shan giyan lahira wannan anharun min khamrin ladhatin lisharibin to babu shi muna ganewa shi sa ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min bayan da za a yi mai zina yana zina a lokacin da yake zina ɗin ya zama mu'mini ma'ana da zai mutu a lokacin da yake zinar tuba ba mumini bane ya mutu muna ganewa yace wala yasriqu wala yasriqu sariku hina ha wala yasriqu sarikatan hina ha wa huwa mu'min bayan da zai lokacin da mutu yake satar kayan sata a lokacin da yake sata ya zama mumini da zai mutu a lokacin shi ba mumini bane wala yashrabu al-khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min haka ba yadda zai mutun yana shan giya a lokacin da yake sha kuma ya zama mu'min muna gane wannan wannan hadisin ya yazo cikin bukhari da kuma muslim wannan me yake so nuna mana wannan yana nuna mana cewa lalle shan giya haramun ne wannan yasa Allah ya ce in ya ayyuhal ladina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويسدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون شن زاكو هنكو دين شن وننجيا أين shine sabbis ka ce in ta haina ya rab mun hannu ya ubangiji baraka wa ta'ala shi ya sa inganta hadisin Anas dan Malik riwayar Bukhari da Muslim yake cewa kuntu saqiyal qaumi yawma urrimatil khamru fi baiti abi talha Anas dan Malik yace ni ne na kasance ina shayar da mutane ina shayar da mutane ranar da aka haramta shan giya ranar da aka haramta shan giya a gidan abu talha muna ganewa kawai sai muka ji mai kira yana kira sai abu talha ya ce ukuruj fandur ya ce fita ka duba ka ga me yake faruwa fa'iza munadin yunadi ya ce kawai sai na ga mai kira yana kira yana ce ala innal kamar qad hurrimat ku saurara lalle giya an haramta shanta fajarat fi sikakil madina sai ga yadda sahabbai suke zubar da wannan giyar tana ta kwarara akan titin madina faqala li abu talha sai abu talha yake cewa a ukhruj farika ce yace fita ka kwarar da ita shi ma ya fita zubar da tasa muna ganewa wanda sabai da suka ringa intahaina ya rab intahaina ya rab daga nan suka hakura da shan wannan giya to da haka yan uwa abin da nake so mu fahimta dukkan waɗannan ayoyi da hadisai da suka nuna sun haramta giya ba wai iya abin da ake kira da giya al'adar mu ake nufi ba mun karanta hadisan da suke nuna duk abin da yake sa a yi maye menene shi giya kuma yanzu mun zo mun riski kanmu a wani irin zamani zamani na shaye-shaye wannan shaye-shayen ya haɗa da maza da mata da kuma matan aure saboda mutane da yawa ba su da abokin kwarai bayan ba su da abokan kwarai ko ba su yin mu'amala ta kwarai mai ba su mu'amala ta kwarai problem na soyayya da na auratayya suna daga cikin abubuwan da suka ringa jefa mata cikin shaye-shaye saboda su suna ganin cewa yau in mijinki ya bata miki in kina so ki samu kwanciyar hankali ki samu kayan maye ki sha idan kika sha wannan kayan mayen zaki bacci zaki rage damuwa haka in kin zo kina soyayya da saurayinki sai kuwa samu break ke da shi to abin da ya kamata ki ringa shan kayan ma'ai haki zo ki manta da shi kaga wannan wahayi ne na shaidan kuma soyayya ba a gina ta akan ka'ida ba ai duk mutumin da ke soyayya akan ka'ida in ana yin ka kana yi in ba a yin ka ba ka yi wanda duk wanda bai dauki soyayya akan haka ba to lalle zai shiga cikin matsala a rayuwarsa muna gane duk wanda bai dauki soyayya aka ba zai jefa kansa a cikin matsala wanda ya tashin hankalin da muke ciki bayan shaye-shayen 'yan mata da samari yanzu akwai akwai guraren da ake sai da kayan maye da dabara yanzu fruit salad a garin na akwai inda ake sai da fruit salad kuma kayan maye ne a ciki da ko da hukuma ta za ta ai fruit salad ne a ciki amma menene a ciki kayan maye ko da yaro zai zo ya shigo da shi gida mace ta zo ta shigo da shi gida ka je kai fruit salad ka gani da ka ba kayan maye a ciki ba to ko problem na shaye-shayen kayan maye kuma shi ne yake haifar da zina shi yake haifar da luwaɗi shi yake haifar da maɗugo domin suka ce na karanta wani teori na nauni thomas aquinas filosofa ne kuma kuma ya san abubuwa irin na psychology na ɗan adam muna gane suka ce idan mutum ya feshin kayan maye muna ganewa in ya feshin kayan maye to yana tara kansa sha'awar da tafi sa shi sa duk namijin da shaye yake shaye-shaye in kai wasa sai ga ya koma zina saboda matarsa kadai ba za ta iya daukar nauyin sha'awarsa ba da haka idan ya zo gida ya yi mu'amala da matarsa ba zai zama satisfied ba sai kuma ya je ya yi mu'amala da wasu a waje wannan ne za ga waɗansu daga cikin mutane suna resorting to homosexual kaga mutum yana da mata yana amfani da ita a matsayin babban bukatar sha'awarsa kuma a the same yana amfani da namiji kamar yadda za ga mata aure tana mijinta tana mu'amala auratayya da mijinta amma baya satisfying ta da haka dai-dai lokacin da mutum mijin ya fita kuma a dai lokacin kuma kawarta ko wata wata take biya kuɗi da ta kuma sai harkar lesbianism wannan shine halin da ake ciki wannan shine matsala kuma wannan abin yana faruwa sosai bai fi sati biyu ba mun tattauna wani case case ne da ke faruwa a unguwa wani bawan Allah ya yi aure da ya aure sai wani abokinsa bayan sun gaisa da kyau yana harka ta provision iya zuwa kamar takwas ko tara amma ba koma gida sai goma ko sha ɗaya sai abokin nasu yake ta a ah, ya kai za ka yi sabuwa amarya ba ka koma gida an ya kamata ka ringa koma kana ganin halin da take ciki muna gane ha ta ringa ganin halin da take ciki wata rana kawai bawan allan nan sai koma gida a yammaci haka yana koma gida sai je tarar da kanwarsa uwa ɗaya uba ɗaya da kuma matarsa tsirara suna wannan harkar ta maɗugo wanda sai ya ɗauka cewa ai matarsa ita ce ta koya kanwarsa sai aka ce da shi ka dai bincike on the process na wannan binciken sai aka gano cewa kanwarsa ita ce ta koyawa matarsa dan farkon aurensa ita kanwata tana zuwa manya suna ba suna bata manyan kudi ita kuma sai ta ringa samun yan unguwa wanda ga talauci ga ba abin ta ringa ba su naira dubu ɗaya tana zuwa tana yi da su da haka da ya tare a gidansa a wani shago shagon ba kowa tunda daga shi sai matarsa in ta zo sai ta karɓi kullun shagon ita kanwar da ya cire wata ta zo da ita sai da su shiga shi abin da za su lala muna gane daga baya wannan matar ta kama su ita amarya ne. ta zo ɗaki hankalinta a tashe bayan sun rabu da waccan wacce ta kawo ɗin sai ta zo ta lallame ta ta ce don Allah ka ta gaya kowa kullum za ta ringa bata 200 ita kuma sai ta yadda kullum za a zo gidanta a harkar lesbianism a ba ta nawa 200 addewa ta yarinya na ta gane ba ba za ta samu hutu ba in ba zo ta sa amaryan nan a cikin harkar nan ba da wayo da dabara sai da ta ta a ciki akan diran da zo ta da ita ta bata naira dubu daya wanda ran da aka kama yi na hudu wanda ya dauki matakan da yake ganin su ne matakan da ya dace ya dauka to amma duk masu irin wannan harka sai ya kuma suna yin shaye-shaye saboda shaye-shaye yana tara mutane sha'awa kamar yadda expert suka faɗa yana tara mutane sha'awa a cikinsu wani zaga yana shaye-shayen shi da matar dole je zina dole ya harkar luwaɗi wani yana da matar ba ta satisfying saboda mai a saboda sha'awar ta zama ba daidai irin ta ɗan adam ba to wannan shine halin da ake ciki iya daga cikin hikimar da yasa shari'ar musulunci ta ana shaye-shaye kuma abin da zai baka mamaki a garin nan aka samu gwamna da ya zo zai yi rigima da wannan in mukaddarati amma saboda mu ba mu da ci gaba duk wani mutum da ya zo da ci gaba ba na gane wane ba na san shi amma abu da kaza da ya zo yi zai amfani ni zai amfani ayana zai amfani al'ummanmu sai aka fito ana ya kasa ana cewa bakin ciki ne so yake tashi an magani so yake yi kaza so yake yi kaza tare da ya san cewa masu kawon nan magungunan zuwa garinmu ba fa 'yan garinmu ba ne arna ne makiyanmu ne kuma Allah ya gaya mana wala na yuqatilunakum hatta kuma an dinikum in istafa'u haka wannan gwamnan ya tashi ba nauyi aka ce dama shi kyashi gare shi aka ringa nemo dan sunaye na kauye ko gaskiya ne sunayensa ne ko ba sunayensa bane ana ana fada wanda haka wannan ba daidai bane kamata yi ko ina kin wani ko ina kin wani in yazo da gaskiya ne da gaskiya yazo da ita da Allah muna ganewa to wannan shine halin da muke ciki Allah ta'ala ya tsare mu sai Allah ta'ala ya ce wa atiullaha ku yi wa Allah da'a wa atiur rasula ku yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta'a wahdaru sannan ku kiyaye cikin yi musu da'a mana Allah ya haramta abubuwan da muka ambata a baya manzon Allah sallallahu alaihi wa ya haramta su da haka abin da ya dace da ku shine ku yi mai shine ku yi da'a ga Allah ku nesanci abubuwan nan ku yi da'a ga manzon Allah ku nesanci abubuwan nan shine ma'anar wahdaru ku kiyaye shine ma'anar wahdaru ku kiyaye muna ganewa sai Allah tabaaraka wataala ya ce fa in tawallaitum idan kun juya baya kun kiwa Allah da'a kun kiwa manzon Allah da'a fa'alamu ku sani annama ala rasulina Kaɗai abin sani abin da yake kan manzanmu albalagul mubin shine isarwa mabayyaniya ya isar da saƙon ya bayyana muku ya gaya muku ayoyin ya gaya muku hadisan in kun yadda kun bi wannan ku ne da nasara in ba ku ne da matsala muna gane ha shi sa wannan ayar kamar wata ayar da ne bayani a jiya hikima a cikin alkur'ani idan kana haddace alkur'ani to duk wani abu da yake da iri ɗaya rike shi ake yi kaga duk wani abin da bai shigo cikin wannan ba baya daga ciki kamar jiya na gaya man na yi yubayyinu Allahu lakum ayati waɗannan su kaɗai ne guda hudu da zaka ce yi yubayyinu Allahu lakum ayati sai dai zama ko kadhalika yubayyinu Allahu ayatihi lin-nas ko na makamacin wannan muna ganewa to kaga kalmar da Allah ta'ala ya ce wa aya sannan bai ce wa rasulahu ba sai ƙara cewa wa sannan ya cika ambaci sunan ar-rasul su kuma guda biyar ne a cikin alqur'ani akwai ariya ayyuhal ladina amanu atiullaha sai mai mai ta ce wa atiur rasula wa ulil amri minkum muna ganewa daga sai wannan ayar wa atiullaha wa atiur rasula wahdan kaga nan ba ya maimaita a suratun nuri ma ce ƙul a Laha. sai ce wa tsi'ur rasu fa'in ta wallo fa'in na ma'alaihi ma hummila wa alaikun ma hummiltum wa in tutsi'uhu ta ta duwa ma'alar rasuli illal balagul mubin sanan suratu muhammad ya faɗa ce ya ayyuhal na amanu atiullaha wa atiur rasula wala tubtilu a'malakum muna gane sannan ta ƙarshe sai ce wa Laha. واطيعوا الرسول فان تولوا فانما على رسولنا البلاغ المبين اما bayan wannan duk inda yaga atiiu Laha ba a maimaitawa ya ladina amanu atiiu Laha wa rasulahu wa la tawallu anhu wa antum tasma'un قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتزعب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسنا أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما وسبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك اللهم وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته I wouldn't feel it.